Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Mahmud Ibrahim Kwali da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 4 ga watan Yuni shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga mamu da kanun labarai. Gwamnan lardin Belgorod a Rasha ya ce makamin atilare da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata karin wasu mutanen guda biyu. A Sudan ana ci gaba da musayar cilla rokoki tsakanin bangarorin da ke fada da juna a babban birnin kasar Khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas. hukumomin kasar india sun ce tangarɗar lantarki ce ta haddasa mummunan haɗarin jirgin ƙasa da yawa kana a kasar a shekaran jiya juma'a wanda ya hallaka mutane 300 yayin da fiye da dubu suka jikkata kanun labarin kenan a cikin shirin za a ji cewa sama da mutane 30 aka kashe a wani hari da aka kai a tangaza a jihar sokoto a halin da ake ciki yanzu tangaza shine hali na juyayi da kuma alhini da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai jiya asabar da kuma yau lahadi shugaban kasar ghana na na kufa ado ya karrama wata 'yar matashiya 'yar najeriya mai shekaru 23 da ta yi fice a wata gasar rubutu ta nahiyar afirka shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne iri waɗannan ne ya kamata karfafa su kuma an aka karfafa su kasan kasan ma gaba daya za ta samu sannan za a ji kuma cewa jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ta zaɓi gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad a matsayin sabon shugaban ƙungiyar gwamnonin pdp a najeriya kamar kowace ranar wato lahadi yau ma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo wanda halima abdulra'uf za ta gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya. Asarai asalamu alaikum ga cikakkun labarun. Gwamnan Lardin Belgrade a Rasha, Vyacheslav Gladkov ya ce makamin atilare da mayakan Ukraine suka harba yankinsa sun kashe mutane biyu kuma suka raunata wasu ƙarin mutanen guda biyu. Lardin Belgrade na kan iyakar Ukraine da Rasha kuma farmakin da aka kai babu kakkautawa ya sanya hukumomin yankin kwashe kimanin mutane dubu biyar daga ƙauyukan lardin a shekaran jiya juma'a magajin garin lardin valentin demodov ya ce an samar da matsugunni ga waɗanda aka kwashe ɗin a tsakiyar birnin belgrade a hannu guda kuma wani makami mai linzami da mayakan rasha suka jefa tsakiyar birnin dnipro na kasar ukraine a yau lahadi ya rusa wani gini mai hawa biyu ya raunata mutane ashirin kuma biyar daga cikinsu yara ne ƙanana kamar yadda hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasar ta tabbatar a sudan kuma ana ci gaba da musayar cilla rokoki ne tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna a babban birnin ƙasar khartoum a daidai lokacin da rikicin ya shiga mako na takwas ga Ganau sun faɗawa kamfanin dillancin labaru na AP cewa bam ya faɗo a kan fararen hula a yankin kudancin birnin yayin da rahotanni ke cewa an harba makamin atilare a ɓangaren arewacin birnin na khartoum mazauna birnin sun ba da labarin cewa mayakan ƙungiyar rsf ta muhammad hamdan daglo sun harbo wani jirgin yaƙi rundunar sojojin gwamnati wadda kwamandan rundunar janar abdulfatah alburhan ke jagoranta a baya dai hamdan da alburhan sun sha cewa za su kare fararen hula a yakin da suke da juna tare da samar da hanyoyin safarar kayayyakin agaji ga mabukata. amma yanzu sun ci gaba da zargin juna kan rashin mutunta wuraren da fararen hula ke zaune da kuma kai hare-hare muhimman gine-gine da cibiyoyi na gwamnati adadin mutanen da suka mutu ya kai goma sha biyar ciki har da jami'an tsaro biyu yayin da aka kwashe kwanaki da dama ana aron gama tsakanin 'yan sanda da magoya bayan shugaban 'yan hamayya na ƙasar senegal usman sonko gwamnatin kasar ta ce rikicin ya ci gaba da afkuwa a wasu birane na kasar ya zuwa ranar juma'ar da ta gabata inda masu zanga-zangar ke jefa duwatsu da kona motoci da cibiyoyin cirkayya lamarin da ya sanya 'yan sanda da sojoji suka yi amfani da hayaki mai sanya hawaye domin tarwatsa su kotu ta yanke hukuncin ɗauri ga usman sonko a ranar alhamis da ta gabata saboda laifin rashawa sai dai kotun ta wanke shi daga zargin yi wa wata mata fyaɗe ko da yake mr sanko bai halarci zaman kotun ba a dakar babban birnin kasar ta senegal labarun na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan mutane sama da talatin ne wasu 'yan bindiga suka hallaka a yankin tangaza na jihar sokoto daga jiya asabar zuwa yau lahadi abokin aikinmu ibrahim kalmasi garba ya tuntubi wakilinmu a shiyar sokoto muhammad nasar wanda ya fara da tambayansa halin da ake ciki a yankin tangaza da kewaye bayan wannan mummunan halin sai ya ce Alhaji Ibrahim a halin da ake ciki yanzu tangaza shine hali na juyayi da kuma alhini da yake an riga an yi jana'izar mutanen da suka riga mu gidan gaskiya sanadiyar harin da 'yan bindiga suka kai jiya asabar da kuma yau lahadi saboda al'amari ne wanda ana tausayawa saboda ba karamin banna suka yi ma jama'ar waɗannan ƙauyukan ba musamman ƙauyukan raka da hilingawa da kuma raka dutse bayanin da na samu duk da yake na yi ta kira lambar tsohon shugaban karamar ko mulkin yankin bashir isa salo kalanje ne amma dai ban same sa ba saboda ya je garin wurin jana'iza hanyar sadarwa a garin tana da wuya amma dai bayanin da ya ma wani abokin aiki na kafin ya je wurin jana'izar ya nuna cewa a ƙauyen raka kawai an kashe mutane goma sha takwas ƙauyen hilangawa an kashe mutum goma sha bakwai ƙauyen raka dutse an kashe mutum biyu sannan akwai mutane uku da aka jikkata yanzu haka suna nan kwanci a asibitin gwadabawa da yake garuruwan sun yi iyaka da karamar mulkin gwadabawa wanda ke makwabtaka da ita karamar mulkin ta tangaza waɗanne irin 'yan bindiga ake zargi da kai harin to yan bindigar da ake tuhuma dai ba su wuce waɗannan da ake ganin fulani ne da waɗanda ke ɗauke da makamai ba suna cin zarafin mutane a cikin daji domin wannan ba shine karo na farko ba dukkanin ƙauyukan da ke wannan zagayen na garin tangaza da ma cikin tangaza ɗin sun sha fuskantar hare-hare daga waɗannan mutanen shin dama akwai wata jikakka tsakanin 'yan bindigar da mutanen garin ne koko dai harin nan ne da 'yan bindiga suka saba kaiwa eh to a iya cewa akwai azazza tsakanin 'yan bindiga da su mutanen garin domin su 'yan bindigar tun inda aka fito sun yanka ma ƙauyuka daban-daban kuɗin fansa abinda suka kira kuɗin fansa ko kuma kuɗin haraji da ake kiransu a wasu wurare abinda suka nufi kuɗin fansa shine gari zai fanshi shi. ma'ana mutanen garin za su haɗa kuɗi su baiwa su 'yan bindiga matsayin kuɗin fansa to idan sun yi haka nan sun tsirar da kansu daga fuskantar hari daga 'yan bindigar akwai garuruwan da ke kusa da hukumar ke karkashin ita wannan mazaɓar taraka da suka hada da irin ladando da dabagi da makamantansu duk an aza musu haraji kuma wasu daga ciki sun biya kuɗin fansa amma su waɗannan ƙauyukan sun ƙi su biya kuɗin fansa ne me hukumomin tsaro ke cewa kuma zuwa yanzu wani hali ake ciki a garin ya zuwa yanzu dai na tuntuɓi rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto inda na kira makaddashin kakakin rundunar asp rufa'i ahmad amma ya shaida min cewa eh lallai lamarin ya faru amma yadda ake yada alƙalumma cewa an kashe mutane da yawa abin bai kai haka ba yanzu haka dai suna nan suna aiki akan hidda rahoto akan abin da ya faru kuma yana ma kan tuntubar dpo na wannan yanki na tangaza domin shi bashi sahihin bayanin abin da ke faruwa domin su wallafa su sanar da al'umma amma in don faruwa al'amarin sun tabbatar da ya faru sai dai abin da ake yadawa cewa an kashe adadin mutanen da aka ce an kashe shine abu su tabbatar ba sai sun kammala hada rahoton su wanda yanzu haka suna kan hada rahoton Ibrahim Kalalmasi Garba kenan a tattaunawarsa da Muhammad Nasir wakilinmu a jihar Sokoto. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu ga Mahmud da ci gaban labaran duniya. ministan harkokin sufurin jiragen kasa na indiya ashwani beshnau ya ce tangar da aka samu a layin da ke samar da lantarki ga injina shine musabbabin mummunan haɗarin jirgin ƙasa da yawa kana a ƙasar shekaran jiya juma'a wanda ya hallaka mutane 300 yayin da fiye da dubu suka jikata. Mr. Ashwani ya faɗa wa gidan talabijin na ƙasar a yau Lahadi cewa binciken da za a gudanar shi ne zai fayyace waɗanda ke da hannu a kan batun da kuma dalilansu na yin hakan ya ce bayan kammala bincike za a yi bayanin musabbabin haɗarin a hukumance amma dukkanin bayanan za su samu ne bayan an karkare ayyukan ceto da ba da agaji a cewar sa yanzu ma'aikatan agaji sun mai da hankali ne a kan kwashe baragwazon jirgin domin a sami hanya da sukunin ci gaba da jigilar fasinja a jiya asabar ne dai prime minister na india narendra modi ya ziyarci wurin da hatsarin ya faru inda ya kwashe fiye da rabin sa'a tare da masu aikin ceto kafin daga bisani ya wuce zuwa asibitin da aka kwantar da mutanen da suka jikata, a zantawa da manema labarai a yin ziyarar firaminista narendra ya ce gwamnati za ta yi duk abin da ya kamata domin tallafa waɗanda suka tsira da ransu yana mai cewa gwamnati za ta lalubo tare da hukunta masu kitsa haɗarin. hukumomi a china sun ƙara tsaurara tsaro akan hanyoyin shiga dandalin tiananmen inda masu rajin demokaradiyya suka yi gangami a shekarar 1989 a cikin wata sanarwa rundunar 'yan sandan ƙasar ta faɗa jiya asabar cewa ta kama mutane hudu bisa zargin su da ƙoƙarin da fitina da yin ayyukan da suka ci karo da muradin ƙasa sanarwar ta kara da cewa an cafke wasu karin mutane hudu bisa tuhumar karya doka da oda ko da yake hukumomin tsaron sun ki yin karin bayanin da manema labarai suka nema game da batun shi dai dandalin tiananmen shine wurin da ake gudanar da gangamin shekara-shekara na tunawa da ɗaruruwa ko dubban mutanen da suka mutu bayan da sojoji suka buɗe musu wuta a daren uku ga watan Yuni zuwa wayewar garin hudu ga wata a shekarar 1989. To a gaida Mahmud da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla. shugaba na na kufa ado na kasar ghana ya karrama wata matashiya 'yar najeriya mai shekaru 22 da ta zo na ta daya a gasar rubutu tsakanin matasa a nahiyar afirka wadda wata cibiyar kasa da kasa da ke zaune a tanzania ta shirya wakilin hassan mai na kaina ya hada mana rahoto gasar wacce wata cibiya mai suna ngozi institute da ke kasar tanzania ta shirya wa matasan afirka da ke tsakanin shekaru 18 zuwa 25 da matasan Burtaniya da India su ma suka taka rawa a ciki. Faiza Atu Muhammad 'yar shekaru 22 daga yankin Gulu batsa a karamar hukumar Lafai a jihar Nejan Najeriya ita ce ta zo na farko. Tuni kuma shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya karama wannan matashiya 'yar Najeriya a wani biki da aka yi a birnin Accra inda tsaffin shugabannin najeriya biyu wato olusegun obasanjo da goodluck jonathan da matsohon shugaban kasar tanzania jakaya kikwete suka halarta na tambayi faiza atu muhammad ko menene jigon rubutun nata so for example masu noma suna da issues da sun gama noma at the end of the season sai ka abincin da duk suka kwasa ya fara bacewa ba su iya kai kasuwa ba ba motan kaiwa in sun gama sayarwa kuɗin da suka samu is not even enough to yi noman next season terrorism kamar mutanen da suke noma sai ka ga an yi kidnapping menene solutions for mutanen da suke irin aikin nan and then some of the solutions would be okay gwamnati has to step in and make sure that mutanen nan suna da kuɗin da za su iya um, aikin da suke yi da za su iya siyan fertilizer da za su iya siyan su tractors saboda aikin ma ya zama easier akwai wani lambar yabo ne ko kyauta da kika samu bayan wannan rubutu the best essay an ba da prize na $2000 so yanzu kin samu samu dala dubu biyu kenan. Eh, <laughs> Tuni kuma kwararru a Najeriya irin su Profesa MK Othman da ke zama tsohon darakta a cibiyar bincike da aikin gona na Jami'ar Ahmad Bello ke cewar wannan nasara da fa'iza ta samu ɗaukaka ce ga Najeriya. Eh, babban abin farin ciki ne da ita fa'iza Atu Muhammad da ta je ta shiga cikin wannan gasar rubuce-rubuce kan aikin harkar gona har su dubu ɗaya da hamsin fa'iza ko abin ta rubuta ya zamanto aka zaɓa ya zamanto shi ne na farko wannan abu ne babban abubuwan farin ciki ne kwarai da gaske da kowane ɗan najeriya wanda yake najeriya da wanda ke kasashen waje musa labaran wamba na zama ɗaya daga cikin jagororin hada-hadar kasuwancin albarkatun gona a najeriya ina so yaba ma ta ta yi nasara wanda ta zo na ɗaya a afirka gaba ɗaya kuma muna murna kwarai da gaskiya shawara da ni zan iya bayarwa inda a ce da hali ne iri waɗannan ne ya kamata a ƙarfafa su kuma an aka ƙarfafa su kasan kasan ma gaba ɗaya za ta samu don lokaci nan ba abin da zai taimake najeriya kama agriculture in dai muka mai da hankali iri waɗannan kokari da suke ɗin nan shine yakan bubude mana idanu na wadansu sani na harkar gona na zamani daga haka shine zai karfafa kasan ma gaba daya. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Babban jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta gudanar da taronta da farko tun bayan gudanar da babban zaben kasar. Taron wanda ya samu halartar wasu manyan jam'iyyun adawa guda bakwai ya zaɓi gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin sabon shugaba na ƙungiyar gwamnonin PDP a Najeriya. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani. gwamnonin jihohin pdp da ke mulki da zababbun wakilai na tarayya da kuma jami'un adawa guda bakwai sun halarci taron da ke bukatan jami'un adawa su haɗa kai don kawo sauƙi a al'ummar najeriya in ji cewa honorable ali isa jesi wanda ya bayani a matsayinsa na sakataren ƙungiyoyin jam'iyyu a najeriya to alhamdulillah sunana honorable dr ali isa jesi memba ne zababbe daga balanga billiri a jihar Gombe. na magana ne a madadi na sakataren kungiyan zababbun 'yan majalisa gaba ɗaya na duka jam'iyyu na Najeriya. Babba abin da ya kawo mu nan Bauchi shine jam'iyyar mu ta PDP ta shirya wannan eh, taro na session kashi guda biyu na farko mu 'yan jam'iyyar pdp mu zanna particularly 'yan majalisa na tarayya da dattabai da aka zaba kamin aje eh, a rantsar da mu <clears throat> mu yi shawarwari menene ya kamata mu yi da wani hanyoyi za mu bi wurin yadda za mu fitar da kasan nan a halin da muka samu kanmu so sannan kuma har ila yau muka shi sauran 'yan jam'iyyu na adawa da muke tare da su wanda su ma suka samu suka zo kuma mun yi lafiya mun gama lafiya muna da jam'iyyar labour party akwai membobi da aka zaɓe su a majalisar tarayya kawai suna da membar zaɓaɓɓu wajen 35 muna da jam'iyyar nnpp wanda su ma an gayyace su a majalisar tarayya suna da membobi sun kai eh, sha tara sannan muna da ypp muna da abga muna da sdp muna da adc duka suna cikin jam'iyyu guda bakwai da jam'iyyun adawa suka hadu wanda a majalisa ta yanzu da muke tare da ita mu dai ana kiran mu eh, membobin jam'iyyun adawa amma kuma mu mun fi jam'iyyar ta gwamnati majority members zababbu a majalisar tarayya. honorable baffa misau dan majalisar wakilai daga jihar bauchi ya bayyana dalilan da yasa aka zaɓi gwamna bala na jihar bauchi a matsayin shugaban kungiyar gwamnonin pdp a najeriya sunana honorable Bob aliyu misa kamar ka dubo shi shugaban da suka cire za ka ga shugaba ne wadda ke jajirce shugaba ne wadda ya san rikon aiki tun da kaga ya yi sanata ya yi minista ya yi gwamna kuma shugaba ne wadda in ana faɗa a turanci wadda ya fasa silin ɗin glass ta sama ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar pdp sabon shugaban kungiyar gwamnonin pdp a najeriya sanata bala abdulkadir muhammad ya ce zaben da aka yi musu da mataimakinsa na nuni da irin ayyukan da ke gabansu na haɓaka jam'iyyar pdp din a najeriya sunana honorable bob aliyu misa kamar in kaga dubo shi shugaban da suka cire za ka ga shugaba ne wadda ke jajirce shugaba ne wadda ya san rikon aiki da kaga ya yi sanata ya yi minista ya yi gwamna kuma shugaba ne wadda in ana faɗa a turanci wadda ya fasa silin ɗin glass ta sama ba don komai ba saboda abubuwan da ya yi na ci gaban jam'iyyar pdp abdullahi muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaida Abdulwahab Muhammad wannan shirin na zuwa nuku ne daga nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, miya da alkairi Masu sauraro Assalamu alaikum tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ci gaba da tafka muhawarar neman mafita ga yanayin da aka tsinci kai bayan da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya ayyana cire tallafin man fetur kai tsaye bayan karɓar rantsuwar kama aiki a rana ashirin da tara, ga watan Mayun da ya gabata. Halima Abdulrauf ce ke muku lale marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo. 'Yan mata kan ku zangi jasa har da matai. a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu yi nazari ne a kan fa'idoji da kuma illolin yin amfani da kafofin sada zumunta a daidai wannan lokaci da ake ganin karuwa a batun yada labaran kanzan kurege da farfaganda tsakanin 'yan Najeriya musamman ma matasa da wasu mutane ke amfani da su wajen cimma manufarsu na daban inda za mu je daga bakin wasu mutanen da suka yi fice a kafofin na yanar gizo kan yadda za a samu mafita. Rahotanni sun yi nuni da cewa 'yan Najeriya masu son amfani amfani da kafafen sada zumunta ne. Alƙalman ƙididdigar dandalin Statista na watan Janairun shekarar 2023 sun yi nuni da cewa Najeriya na da masu amfani da shafukan sada zumunta miliyan 31.6. Manhajar aika saƙonni ta WhatsApp ita ce aka fi amfani da ita a ƙasar wacce ke da kusan kaso 95 cikin 100 na masu amfani da ita. Facebook, YouTube da Instagram sun biyo bayan kafafen sada zumuntan da aka fi amfani da su a Najeriya. Kazalika, akasarin matasa a Najeriya na shafe sama da sa'o'i biyar a shafukan sada zumunta a kowace rana. Wannan alkaliman na da girma sosai yadda yadda ake gani a wasu kasashen duniya na awanni biyu da mintuna ashirin da biyu. To bayan jin waɗannan alkalima bari mu fara jin fa'idoji da illolin amfani da waɗannan kafofin sada zumunta ta bakin ƙwararriya a amfani da social media ɗin. Zainab Muhammad Anani wacce aka fi sani da Voice of Anani. Kamar Akullun kullum komai yana da fa'ida da kuma rashin fa'idarsa amma fa'idojin kafafen sada zumunta sun fi illolinsa yawa ya danganta da yadda kowa yake amfani da shi na farko kafafen sada zumunta zai iya zamar da mutum miloniya domin akwai matasa da dama da suka samu arzikin gaske ta kafafen sada zumunta domin sun yi amfani da shi yadda ya kamata a zamanin yanzu siye da siyarwa ne ma yake ya koma ta yanar gizo gaba daya na biyu kamar yadda sunan yake sada zumunta matasa na iya sada zumunci ta waɗannan kafafen dan uwanka da ke ke Amerika yanzu nan zai kira ka ta waɗannan kafafen ka gan shi shi ma ya ganka kamar kuna guri ɗaya. Na uku yaɗa labarai. Saɓanin da yanzu labarai sun fi bazuwa a kafafen sada zumunta fiye da jaridu da gidajen talabijin da sauransu sai dai fatana ake samun ɓata gari masu yada labaran karya domin samun mabiya da yawa ko cika wani buri nasu wanda hakan gaskiya bai kamata ba amma idan abu ya faru ko kana da sanarwa da kake son mutane su ji to kafafen sada zumunta shine mafi saurin yin haka ina kira ga matasa da su yi amfani da kafafen sada zumunta ta hanyar da ya dace na gode baya ga zainab ga wani batacce a kafofin sada zumunta da nasa bayani da sunana muhammad rabiu danti ne wanda kuka fi sani a a kafafen yada zumunta da young stars lamari na amfani da kafafen yada zumunta a wannan lokaci ya zama abin da ya zama kuma yanayi ne da muka samu kanmu ta yadda za ki ga mutanen gari abin da suka fi so shine abin banzan ta yadda in dai abin banzan ake yi yanzu za ka ga mutane na tururuwa suna yadawa har suna maka kyauta a wasu lokuta kamar yanzu yawancin yaran nan masu ihu masu rashin kunya a tiktok sai ka ji an ce wane ya bata kyauta wane wanda mun sa akwai mutane suke ta abin kirkin da yawa tuni akwai wanda karatun alkurani ma suke yadawa so promotion ne kan ja da abin da society suke farawa tun ba daga su mu ma da muke encouraging su daga nan matsalan take mu ne matsala na farko duk da a ce muna son abin kirki muna yada abin kirki muna supporting abin kirki ga Allah mutane da sun fi mai da hankalin su kan wannan bangaren so yanzu babu yadda muka iya da yaran nan babu yadda muka iya da su haka za mu kalle su su cigaba da wannan abubuwan da muke illa iyaka shine mu gaya musu gaskiya kuma lamari na zaben abin da zaka yi da social media ko kai abin arziki ko kai abin tsiya ya danganta da ra'ayin mutum da tarbiyyar mutum yawanci wata mutane sukan zo reflection din rayuwarsu kake gani a social media wasu ko a gidansu haka suke fitsarin nan da tumbele so babu inda ka iya da mutane abin da ya na sani shine illa iyaka mutum ya sani social media an zo Allah ya kawo mu wani zamani ne na abin da ka gina ka bari zaka mutu ka bashi ko baka mutu ba zaka tsufa ka bar shi zaka girma sanda zaka zama wani abu a duniya zaka gan shi yaranka za su zo ko su alfahari da kai ko su kuka da kai ko ka bata musu suna ko ka gyara musu suna so ya danganta da inda mutum zai kalla irin wannan muddin in ma kayi ka samu suna ta hanyar da bata dace ba ko ta hanyar raye-raye ko ta hanyar yada hotunanki ki ko wasu abubuwa kakan iya zuwa kai ma wannan abin tsarki ka musuluntar da shi ka zo ka gina shi ta hanya mai kyau ka zo ka inganta rayuwarka domin kamar ya zama maka tuba so wannan ina ga shine hanyar da ya kamata mutane su ɗaukar ma kansu cewa duk abin da kai rayuwa ce akwai ran da zaka zo kai dana sani duk kuma abin da zaka yi dana sani a rayuwar nan ka guje shi kai kanka abin da kake ka san bai dace da abin mutanen arziki ba ka san ba abu bane da zaka yi alfahari da shi a san da girma ya zo ya kama ka abu ne da la'alla dolan dole ko yanzu kanka na rawa ka duba karshen irin masu irin abin da kai ka duba karshen wannan abin da kake aikatawa ki duba wani karshen wannan abin da kake aikatawa raye-rayen tiktok zage-zage ihu surukatan banza ina zai harfar da ki me zai samu miki a duniya da ba za ki samu ta hanyar arziki ba wannan shine abin da ya kamata mutane su gaya ma kansu abin da yasa nake faɗan wannan wannan abu ne da idan har mutum bai gaya ma kanshi gaskiya da kanshi ba baka iya zuwa gidan mutum da bulala ka ce sai ya bari so sai sanda mutum ya gaya ma kanshi gaskiya da kanshi domin social media nan an yi shi domin shi ne aka bashi shi kaɗai ke da passport account ɗin nashi ne shi zai abin da ya ga dama da shi to muddin ba shi ya gaya ma kanshi gaskiya ba muddin ba shi ya zaɓi abu mai kyau ba baka da inda ka iya da shi to illa iyaka shi ne Allah ya ganar da mutanen mu ya sa kuma sa gane cewa fa komai akwai ranar kin dillanci akwai ranar da na sani sunana Isa Musa ɗaya cikin fa'idojin kafafen sada zumunta wato social media na bayan da ake samar da bayanai ko kuma in ce information a kan lokaci shi kuma ga masu sana'o'i akan social media ana iya cewa ba tare da masu sun buɗe shaguna ba eto eh ga masu saya da sayarwa akan kafafen sada zumunta akwai swift bridge za ka iya samun ba mutane da dama za ka posta ko kuma ka bayyana abubuwan da kake saidawa social media handle ɗinka kuma ga mutane sun bibbi sun gani kuma kama saida ba tare da ma ka fara tunanin cost ɗin buɗe shago ba da za ka rinka biya annual revenue a kan kama shagon da za ka rinka sana'a da sauransu za ka rinka saya da sayarwa da abubuwa irin haka amma dai in sanar abin da ke da fa'ida akwai ɗayan hannun yanda mutane akwai wanda ke amfani da kafafen sada zumunta wajen damfarar mutane da dama mutum zai zo ya buɗe feji ko in ce account na buge ya je yana damfarar mutane a je ana yada propaganda da sauransu dai kuma ya kamata gwamnati gaskiya ta zo ta shiga cikin al'amarin ta duba a nema mafita. Kazalika, hukumar kula da sadarwa ta Najeriya wato NCC ta fitar da sabbin ƙididdigar masana'antu da ke nuna cewa an samu ƙaruwar masu amfani da wayoyin hannu da miliyan 4.61 zuwa miliyan da 84 a shekarar 2022 kawai dangane da bayanan na hukumar. A watan Fabrairun shekarar 2023, adadin biyan kuɗin wayar salula ya ƙaru zuwa miliyan 226 1.84 daga miliyan 225.88 da aka nuna a cikin watan janairun shekarar 2022. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma a nan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan sashen Hausa na murya Amurka. Ni Halima Abdurrau ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. To madalla yanzu ko ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito daga shewa da murin jau ya ce a halin da muke ciki yanzu kudin sufuri ya ninka a najeriya duk inda ake zuwa naira dubu daya yanzu ya koma dubu biyu saboda haka muna kira ga gwamnatin tunubu da ta samar da motoci da napep a watsa su a lunguna da sakunan najeriya su dinga daukar talakawa a farashi mai sauki domin rage wa talakawa radadin sufuri da cire tallafin man fetur ya haifar sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga jamila ado salati goma ga annabi jau daga jamila ado salati goma ga annabi rijau da aisha lawal bin hambali mk dan silba sakkwato da maimuna aliko auta kafinta yalwa da aisha usaini dangote karasuwa tare da fatin ado salati goma ga annabi rijau suka ce umarnin da baba tinubu ya ba sojojin najeriya na cewa su gaggauta hada kai don kawo karshe 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa abin murna da farin ciki ne ga al'ummar najeriya don haka muna addu'a allah ya sa kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana to ma da lasa a ci gaba da aiko mana kuma da idan allah za mu rika tura za mu rika karanto muku duka duka iya abin da zamu iya kawo muku kenan idan Allah ya da sai da daddare za ku je mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin mahmud ibrahim kwari da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza wanda ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan la'asariya wato mr bill kenan baba ya ko makeri ne nake muku fatan alkhairi wassalamu